Wato wannan rana ta Maulidi wato ranar da aka haifi mazalla tsira da Mucallas tabbata gare shi da jama'a gidan shi tsarkaka ita ce ranar da Allah ya wa halittarsa kyautar da tafi kowace irin kyauta kyauta shine manzon Allah saboda haka dukkan abin da ake gani cewa Allah ya yadda a yi manzon Allah ya yadda a yi domin mutum ya iya yi domin nuna murnarsa ga zagayowar ranar da ya samu kyautar da babu irin ta shine manzon Allah misali a iya tara mutane a yi musu lakca game da halayen manzon Allah domin su yi koyi dan kasuwa ya ji yadda annabi ya gudanar da kasuwanci dan ya koyi mai aure ya ji yadda annabi ya gudanar da aure aure ya koyi shugabanni su je yadda annabi ya gudanar da shugabanci su koyi sannan a iya ziyarar asibiti da niyyar taimakawa da gaida marasa lafiya domin a nuna wannan rana ce da aka samu rahama wacce take ga dukkan halitta wato mazallar ira da mince Allah su tabbata gare shi a iya zuwa gidan yari a iya yin abinci a rabawa talakawa da sadar da zumunta na ziyara kiran yan uwa a waya a gaida su da makamantan waɗannan. To misali kamar kasancewar annabi ana cewa bai yi wannan maulidi ba kamar ko za mu so mu ji yaushe aka fara wane ne ya fara shi? Wato an fara maulidi na hijira na da shekara ɗari wanda ya fara yin shi sarkin Irbil na wancan lokaci Muzaffaruddini. Irbir yau tana cikin ƙasar Iraki ne. Kuma shi addinin Musulunci babu inda ya ce ko a Alƙur'ani ko a hadisi ko malamai su ijma'i ko ta hanyar kiyasi a ce sai annabi ya yi kaza ne abin ya zama na halal. Misali ana tafsirin Alƙur'ani a watan Ramadana ai annabi bai yi ba. Ban abin da ake nema shine annabi ya hana Allah ya hana shine ake nema. Abubuwa waɗanda suke Ubangiji bai ce a yi ba, annabi bai ce a yi ba, annabi kuma bai yi ba. waɗanda yau ake yin sa a addinin musulunci sun fi yawa dalili saboda annabi bai hana ba Allah bai hana ba wannan shine qur'ani ya ce ne wa mata kuma rasulu fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah ya kawo muku ku rika abinda ya hane ku ku hanu babu inda Allah ko annabi suka ce in annabi bai yi kaza ba kar a ko akwai wani ijtihadi ko kiyasi da malamai suka yi irin ladan da mutum zai samu idan yayi mauludi haka na farko Ka ga yin maulidi yana koyar da mutane halayyar annabi kamar da na faɗa a baya saboda haka maganar lada Allah ne ya san iya ladan da zai ba wanda ya aiki na alheri musamman irin wannan aiki na koyawa mutane yadda annabi ya gudanar da rayuwarsa domin su koyi da shi E, akwai masu ganin beken maulidi idan aka samu yanayi na cunkoso ko kuma cakudur maza da mata, me za ka ce? Wato haɗuwar maza da mata ba wai a filin maulidi ba ai ko a sallah ba shi da kyau. sau da haka dukkan abubuwa da aka sani Allah da annabi sun hana kamar haɗuwar maza da mata sai dai in mutum ne da maharramarsa. Na'am. Akwai maganganu dangane da haƙiƙanin ranar da aka haifi annabi ba kamar yau ba sha biyu ga watan Rabiul Awwal. Menene gaskiya al'amari? babu shakka akwai bi saɓani na ranaku misali za ka ga amma sha biyu ga watan nan shi ne wanda aka fi yawan magana a kai babban abu dai an haifi annabi a cikin watan rabiul awwal babban abu dai an haifi annabi a ranar litinin amma watan hatta wasu ma da sun ce ba a rabiul awal aka haife shi ba so ko yaushe ana rinjayar da abin da yake mutane sun fi tsayuwa a kai ne malamai mafi yawa a duniya na ahlus sunna sun tafi ne akan cewa an haifi annabi ranar goma sha biyu ga watan rabiul awal sana akwai wanda kuma suke gani wato ranar sha bakwai ga wata ne akwai wanda suke gani takwas ga wata ne akwai wanda ma suke gani a watan rajab aka haifi annabi sira da mace Allah su tabbata ku danna subscribe a tashar kundin shahara Mun